shi ma ya Allah ya hauri yau mu tafi malamin tudo so wintoto wintoto na raina yaya shi ne za ka daɗe amma dai tsakani da allah binto banda tsiyarki keken nan fa ba cewa aka je karɓo aji ana jiran cewa aka je ka sato ita kuma sata sai an ba a hankali sai an yi sanda sai an bi lagu ko amshi A'a, hawa mu tafi. Ni za ka karɓa. fara hawa mu tafi. Ni wallahi sai ka karɓa. Dan girman iyayen kike hawa mu tafi kar. Ni ba ka gada na. Karɓa. Ah! Ah! Ban ban ban ban ban. Hawa mu tafi. To shi ne ka ja min aji? To ina na ka aji? Yo ai inda ina da aji da tun na ja shi a gurin mutanen baya. Mm. Mm. Ka kwale yarinyar nan? mari fa ai har da marin alatsi na uwar mai ƙarya na mata amma fata mata baki fa na ce kai ni dai na naushe ta kuma naushin da baki zai fashe ya fashe bai fashe ba Allah masani ah, yau wata zaman ki binto binto to binto Allah kamar ya nake tafiya haka ana wani tafiya kamar tsoho ni fa ka yadda ni fa ban ji kuma muna gudu ba ke wannan gudun da muke kokun kuru ba zan iya kamun mu ba <laughs> ai an samu yadda ake so wai zaki ya ce an samu wai zan faɗi ya ce nama abin da nake jira kenan masoyi na zan faɗi fa <laughs> kake na mu masoyi wallahi tsoro nake ji wallahi ba za ki faɗi ba wallahi zan faɗi wallahi ba za ki faɗi ba ke wallahi zan faɗi nan <laughs> faɗi mu tafi fi fi fi fi in ma ka ga na hanya ka bige shi fi ni wannan na gani na kaɗai eh an gama na gana ta kare <laughs> abin da nake jira kenan ki ce tun nan na yi na iyayi na kin kiki bani irin wannan wannan dokar da wannan odar wannan odar ita na rasa eh. tun farkon haɗuwar mu da ke nake son ki ban izini ne gudu mu dinga tafiya fi in kaɗe uban kowa na ga uban da zai kaɗe ni ina kan keke <laughs> masoyi kai duk Najeriya ma mai hana ni ne gudu <laughs> masoyi in rasa binto ni dai gwara kar ni kar in rasa binto ce gwara Hama, hama mala za ka tsaya mana kan hanya. Ba ka da hankali ne? Hmm? Ba ka da hankali? Ya hankuri. mahaukaci ne kai za ka suri mutum Allah ya baka haƙuri za ku tu kuna dukan mutane Allah ya baka haƙuri na sai da Allah Allah ya baka haƙuri haƙuri fa nake baka wan Allah wallahi in maka hakura ba yanzu nan ka tsaye sai ka take ni sai in yi me za ka yi kuka eh? kuka aji sha sha sha hmm. marasa hankalin banza yadda lalatattu mun yadda da dai rake rake ta mutu. Allah ya baka haƙuri cire tak hmm? na ce cire tak ni a garin nan a rasa wanda zai ce tak sai ni ni ko wani ganganci ne zai sa in ce tak ai babu wani dalili da zai sa in ce tak a ji tsoro ma ni ma fa cewa tak a ji tsoro da ka ce tak din ba a kai dam Allah ya baka haƙuri Allah ya baka haƙuri. a tak, mu zan ce tak. A kan me zan ce maka tak? Allah za a ce tak. Allah ya tsare ni da faɗa tak. Kai! Wannan saniya ce kai a kwanjin ma za a mai da kuɗin. Ni ko ko sassa rana aka yi ban fi naman dubu uku ba. Wannan ya haƙuri. Za ka ce mini haƙuri. Wayo! Allah! Mm, mm, me yasa baka bi shi ka da ke shi ba? Wa? Shi ɗin mana. Wannan fa kwanjinsa in saniya ce. A kwanjinsa mahauta za su mai da kuɗinsu. Ni kuma gama ɗayan an sassara ni yanzu a sassara ni ban fi naman dubu uku ba. Mm, kai dai baka da karfi ne. Au, au, to. Allah ya raya ni yanzu na gane nufin ki wato je a kai ni ko? To ta Allah ba taki ba. wallahi ka je ka bi shiga da ke shi ka nuna mai kai jarumi ne. A a a kan wayannan fa dama mu ba jarumai bane. Ni wallahi. Ya ki zubin to. Ya. Ni fa akan ki kukan nan komai ma sai ne ya faru. Ki kyale shi. Ni ki yafe mini nayi kuskure ɗaya na ƙarshe. Ni wallahi ba zan yana. Yeah.

Minto, can ji magu ga yanki. Ah, Nora mama mai daura na gode lafiya zaki maman baba galadi madan musa hai maman mai daura yo na ga ɗan malam gabin toto duniyar soyayya Allah yi ma ƙarshen gaban ƙaramin hukuma Ɗan malam farin wata bintoto tauraruwa Allah ya ma wazirin daga ci kai Allah zai nuna mana ranar auren ku ubangiji Allah ya kai baban ku maka ya dawo da shi lafiya amin amin Allah ya bar ku tare Allah ya sa baban ku ya je maka ya dawo lafiya <laughs> akan ki he dai aka he ne binto dingan dinga dingan shekaran nan noma ta kyau wallahi Allah shi yasa na gaya ma mutumina. na so kana nan wallahi kai gwan di yanzu kai amma ya gwara wannan shekara da Allah ya kai wacce kaga ya mutu ah ikon Allah dan malam na bulto ta ikon Allah Allah Allah Allah na baka dan mutun da uwansa ka da mutuwar bin toto. warar ruwa ya ci garin nan kowa ma ya mutu wanda ya iya iyo yayi wanda bai iya ba a ciki idan aka baka toto. Duk garin nan a mutu mu mun yabo kwanakinmu da dama. Hadda ehem <coughs> ehem banda bincike saboda kaka jawo mai.